الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله وقال في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنكم من في السخاء والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه واما كلمات دينه فقد خالف الفجار بمعصيته والمقصود هنا انه صلى الله عليه وسلم بين ان العواقب التي خلق لها الناس من وشكاوى ييسرون لها ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها الى ذلك كما ان سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع الماعين في الرحم فلو كان الإنسان أنا أتوكل ولا أطع زوجتي فإن كان الله قد كبالي بولد ولد وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وقع كان أحمق بكلاهما ما إذا وقع وأذى الماء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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa barkanmu da wannan yammaci na 26 ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 12 shekara ta miladiya 2008 a wannan masallaci na mojibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tabbatar iraqiyya fil a'malin qalbiyya واللفر شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma shine darasinmu na na goma sha tara jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi wannan shi ne na nawa na cikin da uku idan ba a manta ba a wancan satin ibtibiya ya yi mana bayani ko yana mana bayani akan abin da zai ba mu fahimtar kaddara yadda take da yadda za mu iya fahimtar umarni yadda yake da yadda za mu iya fahimtar alqada da alhukum da irin waɗannan kalmomi waɗanda suke zuwa alƙur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da ma'anonin da suke ɗauka yi magana akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya to abin da ya rage bai yi magana akan sa ba ko ba mu karanta ba shine alkalimat yake wa qala fil kalimati diniya wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe annabi ibrahim alaihi da wasu kalmomi kalmomi anan umarni ne da hali umarni ne da ubangiji ya bashi da kuma abubuwa da ya hana shi fa mahunna ya cika waɗannan kalmomi kaga ma'anar kalmomi a cikin wannan aya ana nufin kalmomi na addini kalmomi na shari'a yi kaza ko bar kaza su ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe annabi Ibrahim da su kuma ya cika wannan jarraba ko ya ci wannan jarrabawa وقال ta'ala في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كلمة أبنجد كما في kyau. ta cika ko ta tabbata ga banu isra'ila bima sabaru saboda haƙurin da suka yi kaga kalma a nan da ubangiji ya ce kalimatu rabbika ana nufin kalma ta ta ta abin nan alkauniya ana nufin ikon ubangiji da ya bayyana wajen halaka fir'auna shi da mutanensa da kuma bawa annabi musa alaihi salam nasara shi da jama'arsa ubangiji ya halaka fir'auna ya nutsar da shi a cikin ruwa shi da tawagarsa ya ba wa annabi musa alaihi salam nasara da galaba shi da mabiyansa wanda ita ce kalimatu rabbika din anan kaga anan alqada ko alqadar alkauni ake nufi kalima alkauniya ake nufi wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر haka nan yana daga cikin kalma kalima alkauniya ba addiniya ba abinda da ya zo a cikin faɗar ma'aiki sallallahu faɗar da ta zo a gurare daban-daban ta zo ta hanyar ganganku ta hanyar marwaita daban-daban min wujuhi ta fuskoki daban-daban fi sihahi a cikin littattafan da suka sharɗanta siha inganci a cikin su da kuma littattafan da ake ce musu as-sunan da littattafan da ake ce musu al-masanid wato hadisin ya zo a littattafai da dama na hadisi waɗanda suke mabambanta tsari as-siha wa sunan wal masanid hadisin yana cewa annahu kana sallallahu alaihi wa sallam wasallam yaqulu fi isti'azatihi manzo sallallahu alaihi wa yana faɗa yayin da yake neman tsayi yakan ce a uzu kalimati bi kalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir ina neman tsari da Allah da kalmominsa cikakku kalmomin da babu wani wanda yake ketare su mutum ne mai biyayya ko mutum ne fajiri baya iya ketare waɗannan kalmomi na ubangiji wannan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi kan abbas Allah ya tsara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'awwidu al-hasan wal husayn yana neman wa ɗansa al-hasan da ɗansa al-husaini tsari daga Allah yakan ce inna abakuma kana yu'awwidu bihima isma'il wa ishaq mahaifinku yana nufin annabi ibrahim shi kansa yana neman tsari da waɗannan kalmomi ta hanyar amfani da waɗannan kalmomi ga 'ya'yansa biyu isma'il wa ishaq yakan ce a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma ya ubangiji ina neman ka tsare ni ko ina neman tsarinka ta hanyar kalmominka waɗanda suke cikakku daga dukkan wani shaidan daga dukkan wani wasu kwankwamai daga dukkan ainin lamma wani mai kan baka ya ubangiji ka yi min kariya ka yi min tsari ta hanyar waɗannan kalmomi naka cikakku haka nan ya tabbata a cikin sayi muslim hadisin abu huraira allah kara masa yarda yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yace ya rasulullah ma laqitu min aqrab ladagatni al-bariha wato yi mamakin abin da ya same ni ta hanyar wata kunama da ta harbe ni a jiya jiya da daddare qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da shi amma al'ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa lam da a ce lokacin da ka yammata lokacin da yamma ta yi ka yi wannan addu'a ka ce ya ubangiji ina neman ka tsare ni ta hanyar kalmomin ka cikakku daga sharrin abin da ka halitta da wannan kudamar mutum saboda haka ake san duk sanda mutum ya sauka guri ya yi wannan addu'a to in sha Allah har ya bar gurin babu abin da zai cuce shi la wani abu na halittu abin da na mutane ko kuma na aljannu ko na wasu kwari ubangiji zai masa kariya zai masa tsari daga wannan qurtubi yana cewa na kama karanta wannan duk sanda na yi tafiya na sauka wani masauki sai wani lokaci na sha'afa na manta na gafala ban karanta ba ai kuwa ban bar wannan guri ba sai da kula ba ta harbe saboda haka idan mutum ya gina gida sabo zai tare wannan addu'ar ya kamata yi ba wai ya kirawo wasu su sauke alkur'ani ba wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam abinda za ka yi shi ne ka faɗi wannan أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إن ذاك قلت ذاك كل جدنك كفتا وجدي ومك تلي لك دكا واسمي أبو أبو اسمي أبو هلتو aljannune ko mutane تاليني barayi ko wani mai mugun nufi ubangiji ya tsare kai maka kariya daga wannan wannan shi ya kamata ka yi ba ka ɗaura wata laya ko wani kaho ba wannan shirka ce Abin da ya kamata ka faɗa ki ne inda ka sa sakata ta'awuzu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma ko da kana da masu daji, kaka ce ai akwai masu daji. Eh, haka nan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da hadisin wannan daga khawla bint hakim as-suladiyya take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man nazala manzilan ثم قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك والنبي يتوقع وتوكيد sa'ilin nan ya ce ya ubangiji ina neman ka tsare yi min tsari ta hanyar kalmomin ka cikakku daga sharrin abin da ka halitta to babu abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan masauki haka imamu ahmad a cikin musnadinsa يا رويتو سلسلة ميتو لبا أبو التياح يكي سوى سأل رجل عبد الرحمن بن حلش أو حنبش كيف سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين ونمتين ياتم بي عبد الرحمن بن حنبش يكي سي مسا عبد الرحمن بن حنبش سهابي لنبتين سهب الله إتي صلى الله عليه وسلم شو نمتين يتي وأن سهابي me ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata yayin da shaidan suka so su yi masa kaidi yayin da shaidanu suka so su yi masa kaidi suka so su cutar da shi wace addu'a yayi qala sai wannan sahabi yace ja'at ash-shayatin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-awdiya shaidanu sun gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga wasu kwazazzabai suka yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam da nufin cutar da shi wata haddarat alaihi zil jibal suka gangaro wasu kuma suka gangaro daga duwar wasu wasu suka fito daga rafuna wasu suka fito daga duwar wasu wato suka yi gayya suka yi cincirin da za su cuci manzo sallallahu alaihi wasallama wa fihim shaytanun wa ma'ahu shu'la cikin su da da wani shaytan yana dauke da ainihin wuta wato yana dauke da gunguman wuta yana nufin ya kona manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan wuta يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترعب وذن دنم هكا بزو صلى الله عليه وسلم تيشطو ويشي قال جعفر أحكمه قال جعل يتأخر ثم قال الإجادة بايع قال وجاء جبريل عليه السلام نزل جبريل عليه السلام يزور بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لشيا محمد قل كتشيه قال ما أقول من منزوش لنفسك قال قل أعوذ بكلمة الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن سواء أدعى ذاتين فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز Wajen. Allah na karanta wannan addu'a nan da nan sai wutar waɗannan shaidanu gaba sai ta ta zuci kuma Allah maɗaukakin sarki ya karya nufinsu ya baza masu to haka ya kamata duk sanda mutum yake tunanin cewa akwai wani kaidi da ake nufin yi masa ko wani makirci ko wani tarko da ake so a ɗana masa na sihiri to abin da zai faɗa kenan ubangiji zai karya wannan sihirin ubangiji zai bashi shi nasara akan shaytanu wannan shi yake nuna cewa duk kekin ka bai hana shaidanu na mutane ko aljanu su nufi maka kai su nufi cutar da kai tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tsarkin zuciya shi ya fi kowa san Allah amma duk da haka shaidanu na aljanu da mutane ba su kyale shi ba to idan har manzo sallallahu alaihi wasallam mai wannan martabar shi kansa ga yadda abu ya kasance tare da shi ina ga wani wanda bai kai matsayinsa ba babu shakka shi ne wanda ya kamata ya fi kowa tattalin tanadi da irin waɗannan makamai waɗanda za su zama garkuwa tsakanin shi da shaidanu amma maimakon mu irin waɗannan addu'o'i safe da yamma da lokacin da muka zo kwanciya sai ya zama mun watsar da su a wannan lokaci sai muka zama alhadafu sahad wato sai muka zama target mai sauki idan shaidanin na kokarin cutar da mu sauki za su cutar da mu daga nan maimakon mu koma ga Allah kuma sai muka koma gare su su shaidanin su muke neman kuma su yi mana tsari daga kansu da sharrin kansu domin duk wanda yake gudun tsafi ko ake ko aka yi masa tsafi ya tafi gurin boka ko yake neman wata bukata ya tafi gurin boka ko yake neman wani tsari da wani hirbi ya tafi gudun boka da matsafa to ya kai kan shiga aljanu ne domin ya kai kan shiga masu bautar aljanu saboda haka ya kai kan shi gidan mutuwa ya saba wa Allah ko ba lalle ne bukatar sa tafiya ba inda Allah yake faɗa a jahiliya haka larabawa suke yi kafin zuwa musulunci wanda annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa abubuwan da suke faruwa a yau muke ganin suna tsayawaita har ma muke ta tambayar kanmu me yake sa abubuwa haka suke ta faruwa a da can sha'anin aljanu din nan bai burin kata haka ba amma yanzu dan da nan sai ka ji an ce aljani ya hau wani wani ana masa rukuya wani aljanu sun hana ki sakat wancan aljanu sun hana ta sakat sun hana ta zaman aure sun sa tana kaza tana kaza a da can ba a cika jin wannan ba amma yanzu abin ya yawaita inda ka je sai ka ga aljanu din nan a makarantar yara a makarantar matan aure a makarantar kwana ina ne ka dinga jin labarai iri iri na na aljanu to komai ya haddasa wannan ba illa yadda aka ba aljanun fawa wato yadda matsafa yanzu suke cin su ba babbaka kuma mutane suke dakata tasu da zarar wani abu ya same ka sai ka ruga gungun matsafi wani dan duba wani dujal ka ce na kana neman ya maka ya maka aiki a yi ta ba su kuɗaɗe ana ba su motoci da gidaje kaga wannan babu shakka taimaka wa su aljanun ne su kara karfi kuma suna fahimtar cewa ai yanzu sun fi gallabi kowa kuma sun fi ƙarfin kowa maimakon mu koma ga Allah shi ne zai mana tsari ya mana kariya daga waɗannan fitinannu da waɗannan shaidanu mu mu karanta addu'o'i da suka zo a alqur'ani kamar al-mu'awwidatayn da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wacce da ita ce aka warware sihirin labidin da al'asam da yahuda da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi maimakon mu karanta wannan da irin waɗannan addu'o'i sai zan mun tafi ga yan duba da masu sihiri da bokaye mu ce su za su yi mana duba su za su warware mana matsalar to babu shakka wannan shi yasa aljanun su kuma suka ƙara bazama suka ƙara jin cewa ai sun isa babu yadda za a yi da su domin gurin su ake neman taimako har ta kasance ba wai su kansu waɗanda suke suka yarda su bokayen bane har ma waɗanda suke kiran kansu masu rukuya wasu sai su fake da rukuya amma kuma ta'amuli suke da aljanu din duk mutumin da zai maka rukuya ya ce shi ai saboda ba isassa wato aljanu na kawo masa magani suna sifanta masa yadda zai wannan dujan ne shi ma shi kansa bokan ne aljanu ba sa taimakawa kowa sai idan zai bauta musu ba ubangiji bai horewa wani mutum wani aljani ba ci an hore maka aljani wai zai maka hidima wai akwai wani ahalin sunna ne shi aljanin ya ce zai rika taimaka masa saboda haka in ka zo wannan aljanin shi zai gaya maka ganyayyakin da zaka dinga amfani da su ko kwayoyin da zaka sha ka to babu wani aljani ahalin sunna da zai yi wannan banda annabi Suleiman alaihi salam wanda ya yi addu'a Allah ya bashi mulkin da babu wani wanda ya zai ba wa bayansa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di banda shi babu wanda kuma ubangiji ya takkara wa aljanu suke yin abin da yake bukata suke taimaka masa shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shaƙe wannan aljan da ya kansa yana sallah har yake cewa sahabbansa ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da na ɗaure shi a jikin wata birka daga cikin birkokin masallaci da safe yaran madina sun gan shi sun zagaya shi me ya hada yawan wannan saboda addu'ar annabi isma'il eh, annabi suleiman alaihi salam da ta gabata ba shi kaga hatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi da'awar an hore masa aljanu ba ya yasa baka taba jin wani jihadi da aka fita aka annabi ya ce wata aljanu sun zo sun taimaka masa daga cikin mu'minai ba kuma babu babu aljanu ne mu'minai akwai su da suratul jinn da ta sauka ba ta yi maganar aljanu da suka musulunta ba ne ba ma ka taɓa jin an ce an fita wani jihadi aljanin nan annan sallallahu alaihi ya kirawo su ya ce ku gama da waɗannan ba a taɓa ji ba saboda haka ashe ka ga wani yanzu da da'awar shi an gore masa aljanu yana yadda ya ga dama da su ya sa su ya hana su wannan bauta musu yake in ka bauta musu za su yi maka hidima dan kai ma kana yi musu hidimar da tafi karfin kowa saboda ka su ma za su yi maka hidima domin ka ci gaba da bauta musu wannan shine abin da yake faruwa kuma wannan shine dalilin da yasa aljanun a yanzu sun suna da fawa shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratul jin wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wasu mutane daga cikin wasu mutane mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da aljanu sai wanda ya kara wa aljanun girman kai da jiji da kai da jin sun isa to wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da irin wannan abubuwa suka faru kuma kalmomi a cikin wannan hadisi suna nufin alkalimat alkauliya shi ne na cewa Allah maɗaukakin sarki shike da ikon komai shi ke farar da abu kuma shi ke hana faruwarsa Malami yace wa min al-ma'lum anna hadha huwa al-qawli alladhi la yakhruju minhu shay'un an mashi'atihi wa takwinihi abin ne sanan ne cewa wannan kalma da ubangiji yake magana akan ta shine kalma kauliya wacce babu wani abu wanda yake fita daga mashi'ar ubangiji wa takwilihi da zartarwarsa abinda ubangiji ya so wa wakana shi ke wakana wa amma kalimatu dinihi amma abinda ya shafi kalmomin addininsa abinda ya shafi umarni ko hali faqad qala fa hal fujjaru bi ma'siyatihi fajirai kangararru sukan saba wa kalmomin addini ta hanyar saban Allah ta hanyar su yi abin da aka ce ka su ko su yin abin da aka ce su yi kaga anan sun saba kalmomin sa na addini amma kalmomin sa waɗanda suke kauniya ba wanda yake iya fita daga karkashin su fajiri ne ko bai biyayya mala ya ci gaba da cewa wal maqsudu huna abinda dai ake nufi anan a takaice annahu sallallahu alaihi wa sallama bayyana anna al awaqiba التي خلق لها الناس من سعادة وشوقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها إلى ذلك wato annabi sallallahu alaihi wasallam dai a cikin dukkan waɗancan hadisai da waɗancan bayanai da shi ma ya gabatar yace ya bayyana mana cewa ƙarshen al'amura waɗanda a dalilin su ne Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta gaba daya min sa'adatin wa shaqawa mutum ya zama ɗan aljanna daga ƙarshe ko ya zama dan wuta daga ƙarshe Allah kiyashe mu wannan ƙarshen al'amari na zama dan aljanna ko zama wuta da Allah ya halicci mutane a dalilin su yassaru da laha bil a'mal allati yasiruna biha ila zalika ubangiji yana sauƙaƙe wa mutane samun wannan ƙarshe din ta hanyar ayyukan da za su kai su ga wannan ƙarshe din idan mutum dan aljanna ne ubangiji ya hore masa aikin yan aljanna ka gan shi duk wani aiki na alheri baya jin nauyinsa sai ya samu shiga aljanna da karshe idan ko mutum dan wuta ne ubangiji ya hore masa ayyukan yan wuta ka ga duk munin aiki shi baya jin kunyar a ga yanayi daga karshe ya mutu ya shiga wuta to kaga ashe kenan ubangiji ya yi halitta ya sanya hikima a cikin halittar da ya yi kuma ya yi halittar nan ya sanya ma halittar nan karshen ta akwai karshe mai kyau akwai mara kyau kuma ubangiji ya ba wa ɗan adam ido da zai iya ganin kyakkyawar hanya domin ya bi ta ya ga mummuna ya barka sannan ubangiji ya hore wa ɗan adam aikin da zai yi mai kyau domin ya samu kyakkyawar ƙarshe kamar yadda ya hore masa damar ya yi aiki mummuna domin ya gamu da mummunan ƙarshe ashe ɗan adam an ba shi wani nau'i na hurriya wani nau'i na yanci da zai iya sa ido ya duba ya ga ina zai bi illa iyaka dai aqida ahlus sunna har kullun abin da take cewa dukkan hanyar da ka zaba ka ubangiji shi ya tsara wannan hanyar shi ya halicci ayyukan da ake yi a gurin babu wani abu da yake fita daga cikin mashi'ar ubangiji babu wani abin da mutum zai yi mai kyau ko mara kyau ba tare da mashi'ar ubangiji ba ubangiji ba a fin karfin sa amma ya baka yanci da yace yi wannan ko wannan duk wanda kai karkashin mashi'ar ubangiji kake baka fita daga cikin mashi'ar ubangiji wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wacce take tsaka tsakiya tsakanin aqidar masu cewa ba kaddara da aqidar masu cewa dan adam tirsa ta shi ake yana ayyukan da yake yi aqidar ahlus sunna a tsakiya take ba ta kore kaddara ta ubangiji ba a ubangiji ya kaddara komai bal wannan rukuni ne ma daga cikin rukunin imani kamar yadda kuma ubangiji ya ba wa dan adam ya sakan masa mara ta yadda zai iya zabar abin da yake mai kyau zai kuma iya zaba wa kansa abin da yake mummuna kaga shi kenan babu tilastawa a ciki kaga wannan aqida ita ce take da saukin fahimta kuma a nan ne zaka fahimci kamala ta kudura ta ubangiji kuma a haka ne zaka zaka fahimci kamala ta adalcin ubangiji ubangiji yana da kamala kudura sai yadda babu abin da zaka yi ya fita daga karkashin mulkinsa kamar yadda yake da kamalar adalci ta yadda ba za ya kirsa ka yin abu ba sannan kuma ya azabta ta akan kayi shi kaga kenan wannan hanya ta ta ta ahlus sunna ita ce hanyar da za ta fito da ubangiji a cikin kamalarsa da tsarkakarsa kama anna sa'ir al-makhluqati kadhalika fa huwa subhanahu yakhluqu al-walada wa sa'ir al-hayawani al arham bima yaqdiruhu min ijtima'i al-abawayn ubangiji ya sanya komai da sababi komai ya halicce shi da sababi zai iya halitta yadda ya ga dama ya ce wa abukum kun fa yakun amma sai ya tsara halitta din bisa wani tsari guda guda ɗaya take tafiya a kansa ubangiji shine ne yake halittar ɗa da sauran dabbobi a cikin mahaifar wato iyayensu bima yuqaddiruhu ta hanyar abin da yake kaddarawa na haduwar iyayen miji da mata alal nikahi bisa ga aure wajtima'il ma'aini fil rahimi da haduwar maniyyin namijin da kun ita mace din a cikin mahaifa ta haka ubangiji sai ya halicci dan adam ko ya halicci wata dabba ta haka yake halitta wannan sabab ne ubangiji ya tsara wannan ya gudanar da wannan kaddarar tashi in ya ga dama yana iya samar da mutane ba tare da komai ba kamar yadda ya samar da annabi adam ba tare da da wani abu ba ba tare da istilawul abawain ba ya samar da hawa daga daga shi annabi adam ya samar da annabi isa kuma min ummin bila bila abin to ubangiji yana iya yin wannan sai dai kuma ya gudanar da al'adarsa ya gudanar da sunnarsa a bisa haduwar mace da namiji bisa aure ta haka za a samu ɗa a tsakaninsu haka nan kowace dabba falau ƙarar insan da ce wani mutum zai fito ya ce ana a tawakkalu wala a zaujati ni zan dogara ga Allah don haka ba zan zai kewa matata ba yayi auren amma ba shi ba matarsa matarsa tana gidan su yana gidansa ko ma suna tare amma ba zai kula ta ba wai shi saboda tawakkali ga Allah fa in kana Allah qad qadari bi waladin wujida yace a in Allah ya riga hukunta zan samu da to a hakan ba sai a same shi wa illa lam yujad in ku ai bai kodarta ba za a same shi ba za a same shi ba saboda haka ni ba ni ba ba matata wala hajata li ila wa ila waqin ba ni ba bukatar in kusanci matata inda a ce mutum zai faɗa ka inji a ibn taymiya ce kana Ahmad. wanda ya zama wawa ya zama mahaukaci saboda anan ya tattara sababi da ubangiji ya sanya shi sababi na samuwar yaya ya tattara ya watsar ya ce shi zai dogara ga Allah kaga wannan ba dogara ga Allah bane hauka ne to haka da mutumin da zai zauna ya ce ba zai tafi nema ba in ubangiji ya kaddara samu ya samu bai kaddara ba shi kenan kaga wannan shi ma mahaukaci ne ba ba tawakkali yake yi ba haka nan mutum ya nifi abin da zai cutar da shi da gangan yana ji yana gani ya ce ubangiji ya yi zai tsare ni za ba za su same ni ba za su same ni ba mutum da zai sha dafi to in mutum ya ga dafi a gashi ce kawo in sha in Allah bai kaddara zan ba zan mutu ba ai ba zai mu komai ba kaga wannan shi ma mahaukaci ne bai dafi ma idza waqi'a wa azala al ma ce sabanin idan ya zai kewa matarsa amma sai ya yi azulu sai ya ki fitar da sa a cikin farkinsa wanda shi ne ake cewa azulu fa in azala alma fa in azla alma la yamla'u iqadar waladi idza sha Allah domin azulu mutum ya yi matarsa azulu wanda bai hana a samu da din idan ubangiji ya so samar da samar da dadin eh, kad yasbiqu bi ghairi ikhtiyarihi domin bani na iya fita bai sani ba ta haka a samu dan to wannan wannan ya sha bamban da mutum ya ce ba zai kusanci matarsa ba ai ubangiji ya kaddara za a samu da tsakanin su za a samu za a samu ko da kuwa bai kusanci matar ba ko bambanci tsakanin wannan da azulu na wa kana sabata fi sahih an abi ta ibn al-khudri qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فعصرنا سبعا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الأسرة وأحببنا الأمر فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة وفي حديث مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وثانيتنا والنقل وأنا أطوف عليها وأكره أن تهلك فقال ايت عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها وهذا مع أن الله سبحانه كافر على ما فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط كما خلق هواء من بدء آه، من بدء آدم الكثير ومن خلقه من عاد من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجهد بالزلاء فولا كشي أزلو wannan shari'a ta zo da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta shi tare da cewa tarkuhu aula amma ba haramun bane mubah ne domin ya tabbata fi sahihi a cikin sahih al-bukhari al abi sa'id al-khudri قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق abu sa'id al-khudri yake cewa mun fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama zuwa yakin badal musdalif fa asabna sabiyan min al-arab sai muka samu bayi mata daga larabawa fashtahaina nisa muka yi sha'awar mata washtaddat alaina al-uzba gauranci ya tsananta gare mu domin sun fita sun bar matansu na wasu na wasu kwanaki gashi kuma an samu mata waɗanda suke bayi sun samu ta hanyar yaki an raba an ba kowa tashi wa ahbabna al'azl to kuma ba ta san matan nan su yi ciki domin suka yi ciki in suka haifa matar ta zama ummul walad saboda haka bai da ikon ya sai da ita to saboda haka su kuma suna son su bar abin a matsayin jari su kara abin da din su jarin su fata Allah an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an zalika game da wannan ta iya yin azul ko ba za su yi ba faqala sai yace ma alaikum alla taf'alu ba illa ba ma alaikum Allah taf'alu ma alaikum ay harajun illa taf'alu na ma alaikum harajun illa taf'alu in ba ku yi ba babu komai wato in ba ku yi azulu ba ma ba wani abu fa inna Allah qad kataba ma huwa khaliqun ila yawm al-qiyamah domin ubangiji ya riga ya rubuta duk abin da zai halitta har zuwa tashin kiyama haka ko ku yi azalin ko ba ku yi azalin ba duk ɗaya ne in kun bayan azalin ubangiji ya so halittar da a mahaifar wannan baiwa ba zai ba zai kasa halittar sa ko da azalin ubangiji zai kaddara fitar mani baka sani ba wa fi sahih muslim an an anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala inna li jariyatan wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina da wata kuyanga هي قادمتنا وتاليتنا إتتشي من من هدما إتتشي من شايد دبينمو وتاليتنا في النار ita ke kula da dabilai tana ba su ruwa kuma ita ke mana hidima dauko wannan mai ko wannan wa ana atufu alaiha kuma ni ina zai ke mata wa akrahu an tahmila kuma ina kyamar ta yi ciki domin ta yi ciki wannan ayyuka ba za su yi ba don haka sai dai nemo wanda zai ci gaba da aikin saboda shi kuma yana da bukatar ta wajen hidima da shayar da abin nan da take yi faƙala sai manzo ya ce da shi alha anha ibata azulu in eh, shi ita in ka ga dama fa ma laha abin da dai aka kaddara mata zai zo mata wato ko ko kai ko baka yi ba duk ne haka ka je ka yi idan ka samu nutsuwa ilai ko haka ta faru wannan mutum ba a jima ba sai zo ce ya rasulullahi innal jariyata qad habila ta yi cikin manzo Allah ce kan akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara laha ai da man na ga maka abin da kaddara sai ya sami to da wannan da mai a yanzu suke cewa babu laifi mutum ya yi tanzimin nan wato abinda ake cewa family planning idan yana so ya samar da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa ko saboda matar tana shan wuya ko kuma a saboda ya samu daɗin kulawa da su da tarbiyyarsu. su yana wannan kwaya da za a sha ko abin da duk suna shiga ƙarƙashin abin da yake ake cewa azulu a da da haka wannan babu komai abinda aka hana shi ne tahdidin nan ce haihuwa din kamar yadda arna suke yi sun ya ce daga ɗaya za a kulle mahaifa ko daga biyu ko daga uku shi ke za a biyar da mahaifar su ba ta sake haihuwa ba to wannan shi ne malamai suka haramta amma abin da ya shafi tanzimin nasu wannan jumhurin malamai ahlus sunna ne suna halatta shi babu komai kuma wannan bisa sanin cewa abin da aka kaddara zai faru zai faru wasu suna fulani din kuma duk da haka sai a samu ciki din kamar yadda wannan yayi yayi fulani din amma da karshe kuma an yi ciki malam yace wa hadha ma anna Allah subhanahu qadirun ala ma qad ma qad fa'alahu min khalqi insani min ghairi abawai kama khalaqa adam wannan akan ya sababi domin faruwar musabbab wannan duk da cewa ubangiji yana iya yin abin da ya riga ya taɓa yi na halitta ɗan adam ba tare da iyaye ba kamar yadda halicci annabi adam ya in ya ga dama zai iya yin kowa ba tare da iyaye ba wa min khalqihi min abin faqat ko kuma a rike shi daga namiji uba kawai kama kulika hawa min dhil adam al-qasir kamar da aka halicci hawa daga karshen haƙarƙarin annabi adam karamin gajeren aka yi allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam hawa daga daga wannan ubangiji ya ga dama ya iya halittar dan adam daga namiji kawai ba tare da haɗuwarsa da mace ba wa min khalqihi min ummin faqat ko ya halicce shi daga uwa kawai daga mace kama khalaqa al-masih ibn maryam alayhi salam kamar yadda halicci annabi isa al-masihu dan maryam daga mahaifiyarsa maryam ba tare da haduwarta da namiji ba ubangiji duk ya in ya gana ma yayi haka lakin khalaqa zalika bi asbab ukhra ghayr mu'tada ubangiji yayi wannan da wasu sababbai daban waɗanda ba su aka saba ba ba da su aka saba ba abinda aka saba shine wannan da da malaye bayani na haduwar miji da mace wannan duk sabab ne ubangiji yake sanya shi don ya nuna maka cewa <clears throat> a komai sai ka yi riko da sababi sawa'un abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi rayuwa to a nan an samu waɗanda suka karkace hanya suka kama wata hanya wacce take ba mai kyau ba wajen kasa fahimtar abin da ake nufi da kaddara dole ibnu taymiya bayan wancan shimfiɗa zai yi magana a kansu domin in ka fahimci daidai duk lokacin da aka zo aka yi ba daidai ba to zaka gane an yi ba daidai ba shi yasa sai ya fara yi maka bayanin abin da yake daidai din ka fahimci a kaddarar take ya kuma kashe kashen ta yake ya kamata mu fahimci ayyukan ubangiji da kuma alakan mu da ayyukan ubangiji wato yadda ya bamu hurriya ya bamu zaɓi cikin ayyukan ubangiji mu zaɓi abin da muke ganin shi ne ya yi mana in muka zaɓi mai kyau to shi kenan mu samu kyakkyawan sakamako in muka zaɓi mara kyau wannan kuma ya rage namu to bayan mun gaba sanin wannan alaka shine ibnu taymiya yake so ya yi maka bayanin waɗanda suka karkace layi suka saki hanya suka kasa gane abin da ake nufi da hakikanin kaddara wa hadha al-mawdi wa in kana innama yajhadu az-zanadiqatu mu'attiluna li shara'i فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل, ويفعل ما نهي عنه وحتى يقف عنده النور والفركان الذين يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه أم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمعمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وما بين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياء أو بعض جلفات بعضهم وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طاعة على أهل طريق الله. ما لقيت وهذا الموضع ولا محل wannan batun وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع duk da cewa wannan abin da ibn taymiya yake cewa shi ne abin da yake kira kaddara babu wani wanda yake jayayya yake musu da wannan sai waɗanda suke zindikai waɗanda suke rusa shari'a suke ruguza shari'a gaba daya wanda ba su yarda da wani annabi ba su ne ba su yarda da ba yace to duk da cewa wannan shi ne abin da aka sani to amma فقد وقع في كثير من دقته عبارة أنا تنا باضطراب كما تأي زم صواب عبارة أنا والله أعلم فقد وقع في الغلط من دقته كثير من المشايخ المعظمين حكي كما تأي فقد وقع في كثير في الغلط من دقته كثير من المشايخ المعظمين wato da dama daga cikin wasu shehulai da ake girmama su sun fada cikin kuskure saboda duk ƙarshe wannan babi wato babi ne wanda yake yana buƙatar sa hankali sosai yana buƙatar nutsuwa domin fahimtarsa wasu saboda sun kasa fahimtar babin qada wal qadar babin kaddara sai suka fada cikin kuskure ba su sani ba يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق محقق لما أمر به ولا لما أمر به ونهي عنه ɗaya daga cikinsu za ka ga ya saki jiki da kaddara ba tare da yana tabbatar da abin da aka yi umarni da shi ba ko abin da aka hana wa ya ja'alu zalika min babi tafwidi wa tawakkuli wa tajarri ko wal jarri ma al haqiqa wanda yake a cikin fatawa wal jarri ma al haqiqatil qadariyya wato akwai abin da sufaye suke kiran shi alhaqiqatul qadariyya alhaqiqatul shi shine mushahadatu rububiyyatillah mushahadatu af'alillah kaga ayyukan Allah ubangiji shi ke yin komai da komai shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke saukar da ruwa shi ke rike ruwa shi ke ba da arziki shi ke sa talauci shi ke ba da lafiya shi ke saukar da cuta komai kaga cewa ubangiji shi ke yin sa da bai so faruwar sa ba zai faru ba abinda bai ga ba ya faru ba ba mai faruwa ba ne wanda ita ce rububiyya ta ubangiji dukkan mumini musulmi dole ne ya yi imani da rububiyar ubangiji in an ce ubangiji shi ne an wa alhamdulillah rabbil na. ma'anar wannan rububiyya din shi ne ka kaɗe ta Allah da ayyukansa duka kada ka ga cewa akwai wani wanda yake iya yin gaban kansa ko da ubangiji bai so abin ba kada ka ga wannan to wannan ita ce sufaye suke kira alhaqiqatul qadariyya kaga cewa ubangiji shi ke aikata komai to garin haka sai suka wuce iyaka wajen fahimtar rububiyya din maimakon su fahimci rububiyya akan cewa shine ubangiji ya ya tsara komai da komai kuma shi yake komai da komai a gefe guda kuma ubangiji yana da uluhiyya uluhiyya shine ka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada wani da shi a wajen bauta ba don haka duk abin da Allah ya a yi shi ne bautar Allah duk abin da ya hana to kada a yi shi ne rashin yinsa shi ne bauta wa Allah yin abin nan saba wa Allah ne barin abin da yake a yi a ƙi saba wa Allah kaga wanda ita ce uluhiyya ta ubangiji mumini wanda yake ahlus sunna gangariya yana kallo ne da waɗannan idanun guda biyu yana kallo bi ainul rububiyya wa bi ainul uluhiyya yana ganin cewa ayyuka duka suna faruwa ne da yarda Allah da sansa da kaddararsa sannan kuma ido guda yana ganin cewa ubangiji ya yi umarni da wasu abubuwa saboda yana son su ya hana wasu abubuwa saboda baya son su to kaga idan ka haka sai ka zama cikakken mumini ka bi hanya ta annabawa da manzanni dukkan shari'u da ubangiji ya aiko annabawa da su sun zo da wannan tsarin ne akwai abin da Allah ya ce ai akwai abin da yake a bari duk da haka kowa duk abin da kuma kake ga yana wakala a duniya to wannan baya fita daga mulkin Allah kaga ka kalli al'amarin ubangiji da ido biyu to sai ya kasance saboda jahilci da ya faru a cikin wasu domin galibi waɗanda suke yankewa ga barin jama'a su shiga daji ko su shiga duwar wasu ko kogo su je su makale sunan ibada sukan watsar da ilimi babu ilimi tattare da su haka jahilci yakan yi tutu a zuciyarsu wannan zai sa su yi ta su yi tara gamza da sunan addini har ma wasu ɗauka cewa biyayya gare su a cikin wannan ya zama wajibi su zama shehunai waɗanda ake girmamawa tare da cewa ba su tsaya sun yi ilimi wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba wanda yake cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya kasance suna kallon abin da ya shafi rububiyya ba sa kallon abin da ya shafi ulubiyya da haka sai mutum ya ce shi saboda imani da cewa Allah shi ke komai baya tantancewa tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba in an yi mai kyau ya ce kaddara ce in an yi mara kyau ya ce kaddara ce don haka shi kansa yana cewa ya sallama kansa ga ubangiji ya dogara gare shi shi ubangiji yake jujjuya shi yadda yake so in an ga yayi mai kyau haka ubangiji yake san shi in an ga yayi mara kyau haka Allah yake san shi don haka shi ba zai canza ba to suna cewa wannan shine shuhudul haqiqa al haqiqa al qadariyya don haka a gurin su babu amru babu nahyi in ka ji an ce yan addinin haqiqa da ake faɗa abin da suke nufi kenan don haka shi dan addinin haqiqa ba ruwansa da ya sallah ya azumi ya zakka bargiya barza da bar ta a shi wanda baya gaban sa in ya same shi cikin masallata aka Allah ya so in ya same cikin mazinata ma wannan shi ne bukatar ubangiji tattare da shi to wannan shi ne abin da suke cewa Allah taral fa'ila illa Allah shi yasa idan ɗayan su ya burtsaka wajen zandaka sai yayi sai ka same shi yana ka tobara sai ya ce maka ba shi yake ba Allah ne yake to kaga wannan shine kuskuren da wasu suka fada kuma kuskure mai girma shine abin da ibnu taymiya yake zai yi magana akan sa da fadi a cikin shafufukan da zasu su zo ke yassartilu ba ahaduhum ma al-qadari dayan su zai saki jiki da kaddara wai ubangiji shi ke kaddara yin sa ko barin sa غير lima لما bihi wa ونهي عنه ba tare da yayi umar ya tabbatar da abin da aka umarce shi da shi ba ko aka hana shi ma'ana yana duba janibin rububiyya ba ya duba janibin uluhiyya wa yaj'alu dhalika min bab sai ya ce ai yin haka shine ya saki al'amarinsa gaba daya ga Allah wa tawakkul ya dogara ga Allah wal jari ma al haqiqatul qadariyya ya tare ya tafi tare da haqiqa din nan ta qadariyya haqiqa ta qaddara wa yahsabu anna qawl al qa'il yayi tsammanin fadar mai fada mai cewa yan bagilin abdi ya kamata gabawa an ya kuna ma'allahi ya kasance tare da Allah kalman yake bai da idan ghasili kamar mamaci ne a hannun mai masa wanka yadda ka san mamaci a hannun mai masa wanka ba yadda yadda zai yi sai yadda mai wankan da shi ke jujjuya shi yadda ya ga dama yuqallibuhu kayfa sha la yakunu lahu harakatun wala tadbir zai jujjuya shi yadda ya ga dama ba yadda wata haraka ta shi motsi na shi na kansa ba ya da wani tsari na shi na kansa sai yadda mai masa wanka ya masa ta ce to haka za ka zama tare da ubangiji don haka ba ka da wani katakusin inda ubangiji ya jefa ka wai wannan shi ne isa kololuwa ga mukami isa kololuwa ga tawakkali da imani da kaddara kada ka hararo cewa akwai wani abu mai kyau akwai wani abu mara kyau duk inda ka samu kanka kawai ka sallama in ka samu kanka cikin masu da'a ka sallama kanka a nan in ka samu kanka cikin marasa da'a nan ma ka sallama kanka a nan suka ce wannan shine ma'anar wannan magana wannan magana magana ce ta sahal ibn abdullahi tusturi ɗaya daga cikin shehunai da aka san su da ibada a zamanin tabi'ai wanda shi yake sanya wannan mataki a matakin a farkon mataki na tawakkali to amma ibn taymiya a nan yana nuna cewa ba su fahimci ma'anar maganar sahal ibn Abdullahi ba shi ba wai yana nufin shi kenan ka watsar da umarni da hali ba ya zama da kana yin abin da ka ga dama ka ce duk ubangiji shi ne yake jujjuya ka don haka kai ka sallama kanka ga Allah ka yi tawakkali ka ka wuya ka saduda shi ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine dukkan abin da Allah ya ce ka yi kawai ka miƙa kanka ka yi ba tare da ka tsaya kana tunanin me yasa zan yi ba ko me yasa ba zan yi ba abin da yake ka bari kawai ka bari ba ka da wani kasabus ba ka da wani abu naka kamar yadda ubangiji ya faɗa wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim aw rasuli an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wato bai dacewa ga Allah ba bai dacewa ga wani mumini ko wata mumina bace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya zama da suna da nasu zabi wannan shine abinda sahal ibn abdullahi tusturi yake nufi da maganar sa. na cewa kai mumini ka zama gaba tare da ubangiji kamar mamaci a hannun mai wankansa amma ba yana nufin cewa shi kenan kai ka jefar da umarni da hali ba ba ka bin umarnin Allah ba ka hana ba ka barin abin da ubangiji ya hana da sunan wai kai ka yadda ka sadu da ka miƙa wuya ga Allah shi ba wanda yake nufi ba قال يتي ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغافل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي hatta yatruka ma ma wa hatta yatruka ma umira bihi wa yaf'ala ma nuhiya anhu yake zaton cewa waccan magana haka take nufi ta kunshi barin aiki da umarni da hali har ka ga mutum ya bar abin da aka umarce shi da shi yana aikata abin da aka hana shi wa hatta ya fa inda hundur wal furqan ya zama da hasken nan da mumini yake da shi hasken da yake haskaka gaban shi ya gane gaskiya ya gane ƙarya ya zama shi yayi rauni tattare da shi wal furqan ba ya da wani mizanin da zai rarrabe masa tsakanin ƙarya da gaskiya alladhi yufarriqu bihi bayna ma amara Allah bihi wa ahabbahu wa radiya bihi wa radiya bihi wanda zai bambance tsakanin abin da Allah ya umarni da shi wa ahabbahu ubangiji ya so abin wa radiya bihi ya yarda da abin wa bayna ma naha anhu wa abghadahu wa sakhitahu kuma lallabe ya gane abinda ubangiji ya hana yake fushi da shi sai ya zama na hasken wannan da yake tattare da mumini shi ya rabu da shi ko ya yi rauni tare da shi ba iya ganewa saboda wai shi yana da awar ya gane wato ya kai ga ga martaba ta shuhudul haqiqatul kadariya ya halarto haƙiƙa ta kaddara fa yusawwi baina ma farraqa Allahu bainahu sai ya dinga hada abin da ubangiji ya rarraba akwai abubuwan da Allah ya rarraba ce ba za su zama daidai ba to shi a gurinsa sai ya maida su duk ɗaya ne kamar da Allah ya ce haba hasiban ladina istarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ashe waɗanda suke aikal miyagun laifuffuka za su yi tsammanin za mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai su zama daidai a rayuwarsu da mutuwarsu duk su zama ɗaya a nan duniya su zama ɗaya a lahira suna tsammanin haka za ta faru sa'a ma Kuma irin wannan hukunci da suke yayi muni. kaga wanda yake da awar shi ya kai hakika ta kadariya yayi fala'i shi a gurinsa babu bambanci tsakanin mumini wanda ya ayyuka na kwarai da wanda ya aikata aika aika saboda haka babu bambanci tsakanin muminai da kafirai kenan a gurinsa babu bambanci tsakanin annabawa da manzanni da irin su fir'auna da karuna da hamana dukkaninsu za su zama daidai don kowannensu ya yi aiki ne da abin da ubangiji ya sanya shi ya aiki da shi a gurinsu babu bambanci tsakanin waɗannan sai yasa za a ga manyansu suna dagewa wajen su ga su ga cewa dukkan wani wanda ya shahara da barna da katobara da zindikanci sun yi da'awar cewa ba kafiri ba ne musulmi ne kamar fir'auna ce musulmi ne ibnu arabi hujjoji ta bayarwa akan cewa fir'auna mumini ne musulmi ne وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وليأتي وتهجة إن كان سوك هجر تفسير بنا سورة هود akwai inda dai magana mai tsawo akan hujjojin da suke bayarwa ko ibnu arabi ya bayar na kasancewar fir'auna mumini sai ka ji can ka hujjarsa وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ubangiji ya ce shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai kamar makarnata a doron ƙasa ko kuma za mu sanya masu takawa zan kamar fajirai da zai yi wa ubangiji bai daidaita tsakanin waɗannan ba wa qala ta'ala afala ja'alul muslimina kal mujrimin in za mu sanya musulmi wanda suka sallama al'amuran su ga Allah kal mujrimina kamar kangararru fitsararru ba za su zama daidai ba malakum kaifa tahkumuna me yasa ne kuke irin wannan hukunci ku daidaita wanda ya bi Allah da wanda ya saba wa Allah wannan mummunan hukunci ne wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun to yace shin waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba za su zama daidai ba wannan Allah ya ba shi haske na ilimi wannan kuma yana cikin duhu da jahilci ba za su daidaita ba haka da yace wa ba yastawi al a'ma wal basir me gani a makaho wanda bai san gaskiya ba ba zai zama daidai da bai gani wanda yake yana ganin gaskiya yana aiki da ita ba ba za su zama daidai ba wala zulumatu wala nur haka nan dukkai na shirka da bid'a da munafici da saban Allah ba za su zama daidai da haske na shiriya ba wala dillu wala harur haka nan ilwa ba za ta zama daidai da zafi ba wama yastawi al-ahya' wal amwat haka nan masu rai ba za su zama daidai da waɗanda suka mutu ba sai abinda mai rai zai yi shi ma matacce zai iya yi ba zai yi ba to kaga ubangiji ya bambanta tsakanin abubuwa wanda kuma yake da wancan wancan mukami shi a gurinsa babu bambanci duk abin da ya da shi ne ubangiji yake so shi ya yarda da shi to a nan da kuskuren yake faruwa suna kallon a janibin rububiya ne amma ba ka kallon janibin uluhiya wanda kuma tilas ne ka kalli abubuwan da ido biyu duka hatta yufdil amru bi gulatihim yace har al'amari ya kai ga waɗanda suke zurfafawa cikin su wuce iyaka ila adam at-tamyiz bayna al-amr bil ma'mur al-ilahi an-nabawi al-furqani ad-dini ash-shar'i su kasa bambancewa tsakanin umarni da abin da aka yi umarni da shi wanda Allah ya umarni da shi Allah ya umarni da shi wanda shi ne alqur'ani ya zo da shi wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya abin da yake na addini da shari'a ta yadda da shi allazi dalla alaihi kitabu was sunnah abinda alkur'ani da sunna suka nuna halaccinsa ko suka nuna kyansa su kasa bambanci tsakanin wannan wa bai da ba ya kunu fil wujudi min al-ahwali da kuma abin da yake faruwa a nan duniya abin da ido yake gani yana ta faruwa allati tajri ala aidil kuffar wal fujjar abin da yake faruwa akan hannun kafirai da fajirai kamar yadda za su ga amerika ta je ta mamaye iraki amerika ta mamaye afghanistan amerika tana kashe mutane abin nan a iraki tana kashe su a afghanistan isra'ila na kashe su a palestine su ga waɗannan abubuwa da ubangiji ya gudanar a hannun waɗannan kafirai kuma suna ta wakala ana ta gani su kasa bambancewa tsakanin cewa Allah ya yarda da wannan abin ko bai yarda da shi ba su rika ganin cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan tsakanin abin da Allah ya umarni da shi da abin da kuma yake faruwa a gurin su duk wanda kaga duk abin da kaga ya faru shi da abin da Allah yake so Shi ne muradun lahi, shi ne shine lahi. abinda duk kaga ya faru shi ne muradun lahi, ne muradullahi shine Shi ne abinda Allah ya yarda da shi don haka za su iya kasancewa tare da kafirai a yayin da kafirai suke cin galaba suke cin nasara a lokacin Allah ne yake tare da su wata su suna tare da wanda Allah yake tare da su har ma wasu suke cewa wai ahlus sufa duk irin tatsuniyoyin su ne wai ahlus sufa a yakin uhudu tare da kafirai suka yi ba tare da da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai saboda Allah yana tare da kafirai a wannan karan saboda haka su ma suna tare da su fa hum ma'a ma'a man yakunu Allah ma'ahu suna tare da wanda Allah yake tare da shi to kaga wannan ba karamin kuskure bane har ibnu taymiya yake cewa a wasu daga cikin littafansa ya ji wani shehi daga cikin shehunansu yana cewa law qataltu sab'ina nabiyyan la ubali da zan kashe annabi saba'in ma ba zan damu ba wai har in ya kashe shi to haka Allah yake so ba haka ba babu komai to wanda yake so ya ga irin wannan maganganu in ya duba asirul akbar wal nurul abhar a an san littafin ko littafin iyas ne asirul akbar wal nurul abhar abinda kaji an ce sirri to ba kowa da kowa yake so ya san shi ba ka sirri ne to a ciki ya yi magana a ciki ya kakka waɗannan yake cewa wanda ya kai wannan mataki wato zai iya kashe annaba ba kuma ba komai bane in yi haka Yake a shari'a wanda ya kai wannan mataki kafiri ne yake a shari'a kafiri ne amma a haƙiƙa mumini ne to kaga ashe kenan idan idan kai mai aiki da shari'a kace kafiri ne bai kamata a ga laifinka ba saboda su ma sun ce kafirin shari'a mu'minan fil haqiqa a haqiqa mu'mini amma a shari'a kafiri ne to kaga wanda ya aiki da shari'a ya ce bai irin wannan aqida kafiri ne bai kamata ka ji haushin shi ba domin shi ma shi ya ce ai kafirin ne to shi ne abin da nan ibnu taymiya yake faɗa yace ba sa bambance abin da yake faruwa a hannun kafirai da fajirai duk suna ganin lahi ne wa mahbubuhu abinda Allah ya yi nufi ne kuma ya so da bai so ba ba zai faru ba na wajhal jam'i suna kallon fuskar haduwar waɗannan abubuwa min jihati annal jami'a bi qada'illahi wa qadarihi wa rububiyyatihi wa iradatihi al'amma ta fuskar cewa duk abin da yake faruwa a duniya sawa'un yana faruwa ne a hannun mubilai ko yana faruwa a hannun kafirai dukkan su yana faruwa ne da kaddarar ubangiji da hukuncinsa da rububiyarsa da iradarsa al'amma al'irada al-kauniyya wa hu dakhilun fi mulkihi kuma yana shiga cikin mulkin sa suna kallon wannan bangaren kaga wannan abin da ka kalla nan daidai ne ka kalli bangaren rububiyya duk abin da ya faru yana shiga karkashin iradar ubangiji kauniya amma ba nan da ya shiga karkashin iradar sa shar'iyya ba wa hu dakhilun fi mulkihi wa la yashhaduna wajha al-farqi amma ba sa hararu ba sa hango fuskar bambancin suna hango fuska haduwar amma ba su hango fuskar bambancin fuskar bambancin allazi farraka Allahu bihi baina awliya'ihi wa a'da'ihi wacce ubangiji ya rarrabe tsakanin masoyansa da makiyansa wal abrari wal fujjari akwai masu da'a akwai fajirai wal mu'minin wal kafiri ai haka ubangiji ya alqur'ani ya nuna mana akwai masoyansa akwai makiyansa ya nuna mana akwai mabiya masu da'a akwai kuma fajirai ya nuna mana akwai mu'minai akwai kafirai wa ahli ta'atihi ya nuna mana akwai masu da'a alladina ata'u amrahu ad-dini wanda suka bi umarninsa ta fuskar addini suke yin abin da Allah ya sa suke barin abin da ya hana wa ahli ma'siyatihi da waɗanda suke masu saban Allah alladina ata'u hadha al-amr dini wanda suke saba ma irin wannan umarni na addini wa hum yastashhiduna fi dhalika bi kalimatin mujmala su masu irin wannan aqida ta rashin rarrabewa tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada za ka ga suna yin hujja da wasu kalmomi waɗanda suke suka zo a dunkule nuqilat an fa'adul al da aka samo su daga wasu shehunai aw bi ba'd ghalabati ba'dihim ko su hujja da wasu kurakurai da wasu shehunai suka yi kamar maganar Yazid abi Yazid al-Bistami uridu an la urida illa ma yuridu uridu an la urida illa ma yuridu an wannan magana ce a dunkule tana kama da zauranci to suna yin hujja da irin wannan cewa duk inda ka samu kanka nan ubangiji ya so ka nan ya so ya ganka abin da kaga kana aikatawa wannan shi da abin da ubangiji ya so ya aikata kaga ashe irin wannan tarbiyya ita za ta ta al'umma za ta lalata su sai komai kai daidai ne kaga babu shakka ba za a ce a hana barawo sata ba mazinaci ba za a hana shi na ba tabbaci ba za a hana shi fashin zalimi ba za a hana shi zalunci ba mugun shugaba ba za a hana shi mugunta ba ce duk abin da ya daidai ne kaga ashe bisa yadda sufanci ya koma daga ƙarshe to ba abu ne da zai gara al'umma ba shi yasa za ka ga wato abin da ya shafi jihadi a sha'anin sufanci mai yana da launi sosai abu hamil al Allah ya ji kansa da rahamarsa har ya gama rubuta littafin iya ulubuddi a lokacin ana ganiyar tsananin yaki tsakanin musulmi da kiristoci kiristoci sun mamaye kudus sun kwace kudus ana ta fafutuka ana ta kwamzawa yadda za a kwato kudus amma har ya gama wannan littafi mai bolon hudu bai yi maganar jihadi ba baya ba cikin tunaninsa yana can kogonsa ya kifa kansa a kan takardunsa kawai maganganunsa yake da kaltuwa wanda suka shafi sufanci amma ban maganar jihadi a ciki tare da cewa ya yi maganar bara da ladubban bara da yadda ya kamata mutum ya yi bara adabu tasawwur to kaga al'ummar da za ta kai kanta ga haka ila za ta yi nasara da a ce kowa ya zama kamar sa wanda din da za ta kwafi daga hannunsu da salahu salahuddin zai iya kwace ta ba za ta kwafi ba da a ce kowa ya zama irinsa to sai zama da shi kaɗai yake rubuce rubucen sa a can mujahidu da kuma suna can suna jihadin su abin su ba ruwansu haka za mu tsaya a nan insha Allah domin maganar tana da tsawo kuma ibnu taymiya yanzu ya kwararo ta kenan ai ya da shiga da ku kenan wanda rintsi mai wahala da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu ƙwaƙwalwar ganewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace ya halatta mutum yi yanka don murnar cin jarrabawa dukkan wani yanka da mutum zai yi don ya ci nama ko ya kirawo a ci ya halatta yana daga cikin mubahat sai dai idan ya mai da shi wani addini ne sai da zai gani zai ɗauka cewa yin haka akwai lada na musamman da za a bashi amma in ya ɗauke shi a babin ya kira ya yanka don ya ci ya kira wasu su ci a taya shi murna wannan babu komai abin da ake hanawa mutum ya ɗauki wani yanka ya mai da shi addini duk sanda abin ya faru sai ya ga cewa sai an yi wannan kuma an yi akwai wani lada musamman da za a samu a nan ne yake zama bid'a amma ba haka ba yana nan cikin babin mu ba. ubangiji ya halitta mana waɗannan dabbobi don mu ci mu more sannan ya ce mutum ne yake fama da wasu matsaloli a tsakaninsa da abokan kasuwancinsa dama yana tare da wani aljani tun yana yaro sai aljanin ya zo masa a mafarki da siffar mutum ya umarce shi da ya tashi kiyamun laili da sadakoki ya halatta ya yi to kaga anan ya hada abubuwa ya ce yana da matsaloli kuma aljani ya aljanin tun yana yaro ya zo masa ko ko a bayan matsalolin sun faru ya zo masa kuma abinda ka gani a mafarki wani ya ce ka tashi kai sallah kai sadaka kai abin nan me yasa zaka dauka aljani ne me yasa zaka dauka aljani ne ka gan shi ne da a farke don haka in ya zo daga abacci zaka gane shi ai wannan duk wani rudu ne na naka babu babu dalilin da zai saka dauka cewa wannan da da ka ji ya ce da kai kai abin nan kai sadaka kai sallah nafila aljani ne ya zo maka kuma shi da aljanin da kuke tare da shi tun kana yaro wannan duk rudu ne sadaka da sallah da nafila duk wanda wani abin da shari'a ta ce kai idan da za ka yi mafarki an ce kai wannan baya canza wani abu illa iyaka da wata kila ka sake ƙara samun kaimi na cewa ya kamata ka yi wannan sallah wannan shine kawai abin da za ka fahimta amma cewa wai aljani ne ya zo ya ce ka yi wannan kuma wani abu ne daban maganar matsaloli da suke suke faruwa tsakanin kari ban san alaka su da shi wannan aljani da ya ce kai sallah ba ban gane a tambayar me alaka alaka wannan da wancan ba amma mutum ka yi sallah da sadaka da da da, da sadaka wannan daman shari'a ta sa ka kai ko ya sa ka shi wannan ne cikin baccin ko bai sa ka ba shari'a ta sa ka saboda haka maganar kai ko kakka yi ba ta so ba shi kenan sai ka daina nafila dan dan wannan mutum ya ce kai ka ce to a saba masa ba za a yi ba a'a wannan kuma yace hadisin da yayi magana akan cewa wanda ya aje kare a gidansa aikin sa yana raguwa kiradi daya a kullum wata ruwayar kuma ta ce banda karnuka guda uku daga su akwai kalbul ganami to shin karen da zai yi tsaron mutane fa ya shiga na'am karen da zai yi tsaro a gida na hirasa ya shiga ciki dukkan karen da za a je don gadi baya cikin abin da ake cewa shari'a ta hana amma wanda zai aje kare kawai dan da yayi ado da shi suna yawo irin yadda tura suke yi wani karen da ka gan shi ba abin da zai yi maka illa ba wani abin da zai iya yi na ma ba amma masa tare da gadi ba na ado ne to wannan shi ne haramun ya ce wanda ya je wani malami ya lissafa manyan malamai ya ce har suka bar duniya ba su yi aure ba daga cikinsu akwai imamun nawawi ibn taymiya imamun bukhari to wasu wannan magana haka take na'am malamai da dama sun mutu ba su yi aure ba wanda har ma wani malami ya rubuta tarjama a kansu kamar abu fattah abu gudda yana da littafi al'ulama ulama allazina atharu al-ilma ala az-zawaj duk cewa kalmar karshe din ba daidai ba daidai bace cewa atharu al-ilma ala az-zawaj ba haka bane ba wai ilimi da ya hana yin auren ba akwai wasu dalilai da za su hana su amma ba wai dan suna dan za su yi ilimi ba suka yin aure wannan kalmar allazina atharu al-ilma ala az-zawaj ita ce kuskure amma suna nan abubakar abu shi ma ya tarjama yana da wani العلماء تراجم العلماء الأزام فهذا أقول سنة داما وأن سمتوا ba su aure ba ibnu taymiya yana daga cikin su kamar yadda muka muka yi bayani a farkon darussa da muka yi a wannan masallaci darasin farko na na alwasiyatul kubra da wannan darasin mun yi hade irin gwagwarmaya da ibnu ta shafa ma da ita daga wannan kurkuku zuwa wancan tsarewa zuwa wancan kullun a cikin fagambiya da faɗi tashi ake saboda haka bai samu ma har ya nutsu ba hadda zai yi wani abu aure ba wai dan kawai karatu ya hana shi yin auren ba a'a kwarambiya ta yau da gobe in hukumar ta yan bid'a sun sako shi gaba ba kuma kawai malamai ba har sarakuna su malaman sun hada kai da sarakuna da alkalai saboda haka kullun cikin kiransa ake da da da da sa a gaba a ce za a kure shi idan kuma ya kure ya kure su a ce a ji a daure shi haka bai aure ba haka na imamul nawawi shi ma shi ma bai aure ba imamul bukhari wannan shi ne akwai tantama akwai magana da take ta bai aure ba amma akwai riwaya da take nuna cewa ya yi aure tana cikin tarihu baghdad na al al-baghdadi saboda haka shi ba tabbas wannan magana cewa bai aure ba amma banda su kuma akwai su suna nan da yawa akwai wanda haliyan yanzu haka akwai malamai waɗanda duniya ta shaida malamai ne amma ko ba su awren ba saboda wasu dalilai wanda daga allah sai su kawai suka san waɗannan dalilai ba ba nan bai da kuka sani ba allahu maksima da amin kashi ya ti kamata hau ni bihi baynama baynama a tiyo cikin kawai ba a ti na bihi da nata kawai da lakinin masu hau bihi ƙarena ba sa'i ba ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين